Masu saurare sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 21-25-16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masauraran mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau dinnan litini biyar ga watan maris na shekara ta da takwas ibrahim kalamasi garba ne da hafsat dan mai soro a nan birnin washington dc da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter yau Litinin inda ya bayyana cewa abu ɗaya ne zai saka shi janye niyyar da ya yi ta saka haraji mai yawa ga ƙarafa da dalma da ake shigo da su Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar ba da Agajin Gaggawa ta ƙasa da ƙasa sun bayyana a yau Litinin cewa jerin gwanon motocin da suka aika ɗauke da kayan agaji sun samu nasarar shiga Siriya. rahotanni daga koriya ta kudu suna cewa jakadu na musamman daga shugaban kasar mu in sun gana da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a yau litinin to kanin labaran kenan to a wani sabon matakin sasantawa da 'yan bangaren ingilishin kamaru shugaba paul biya ya ba su mukamai shida ciki har da na ministan cikin gida to ko sun gamsu abin da baka so a ce shi za baka shi To ko me yasa 'yan adawa ke zargin shugaban majalisar dokokin Nijar da karkatar da zance a babban taron majalisar? abin da kasahin kudi ya sa talakawa suna ji a Nijar bisa kan shi ne suna so su yi wani tsari ne mu 'yan majalisa ya kamata mu dauka domin mu shahe musu hawaye amma mun ga ba bisa kan wannan na cin asambile ya yi magana ba A Najeriya kuma za a ji cewa wata 'yan rajin kare yara daga masu safarar mutane ta kuka kan shigowar wani ɗan wata ƙasa. Kamar kowace ranar Litini Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sana ilimi garkuwar ɗan Adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter a yau Litinin inda ya bayyana cewa abu ɗaya ne zai saka shi janye niyyar da ya yi ta saka haraji mai yawa ga ƙarafa da dalma da ake shigo da su Amurka. Idan aka cimma matsaya kan sabuwar yarjejeniyar cinikayya mai adalci tsakanin Amurka da kanada da ma Mexico. A halin yanzu kasashen uku na tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwanci da aka kulla shekaru masu yawa a baya da ake kira NAFTA. Trump ya kara da cewa sabuwar yarjejeniyar tilas kanada ta daɗaɗa wa manomanmu. kuma mexico ta mai da hankali wajen hana mugayen kwayoyi shigowa amurka Kanada ita ce ƙasa mafi girma da ta fi kowace hulɗar kasuwanci da Amurka, domin ko a shekarar da ta gabata ta shigo da ƙarafa na kimanin dalar Amurka biliyan 7.2 da kuma dalma da kuɗinsu ya kai dala biliyan 4.3. Harajin zai shafi waɗansu abokanan Amurka kamar Ingila, Jamus, Koriya ta Kudu, Turkiya da Japan, amma wannan ba zai shafi China ba. duk da cewa ita ce kasar da fi kowace mulmula karafa a duniya sai dai kashi biyu cikin ɗari na karafan ke zuwa amurka Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa Red Cross sun bayyana a yau Litinin cewa jerin gwanon motocin da suka aika ɗauke da kayan agaji ya samu nasarar shiga yankin gabashin Guta da ke Siriya, yankin da yake hannun 'yan tawaye. Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa yankin Siriya ta ce manyan motocin guda 46 suna ɗauke da abinci wanda zai ciyar da mutane 27,500 da kayan magunguna, amma kuma ofishin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa an hana motocin ɗaukar magunguna da dama wanda ka iya taimakawa rayuwar mutane. Ƙungiyoyin agajin da dama sun koka a baya kan yadda ake rage irin kayayyakin agajin da suke ɗauka yayin da suke ayyukansu a Siriya. Jerin gwanan na yau Litinin shine na farko da aka bari ya shiga gabashin Guta a kusan makonni uku da suka wuce. mai magana da yawun kungiyar bada agajin gaggawa pewol Krisik ya ce a lokacin da motocin suka samu nasarar shiga garin sai ya zama tamkar suna tsere ko rige-rige da lokaci. labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Koriya ta Kudu suna cewa jakadu na musamman daga shugaban kasar daga shugaban kasar in sun gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yau Litinin, har shugaban na Koriya ta Arewa ya shirya wa bakin zaman cin abincin dare. Tawagar mai mutane goma a ƙarƙashin jagorancin babban mai ba da shawara kan tsaro ga shugaba mun mai suna Chung Il-yung sun isa Pyongyang kai tsaye daga birnin Seoul wanda ba kasafai hakan ke faruwa ba domin isar da saƙon mun dangane da janye makaman nukiliya daga yankin da kuma samun dawwammamiyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin baki ɗaya. A yayin da yake magana da manema labarai kafin ya kama hanya, Chang ya ce zai isar da sakon shugaba Moon wanda ya kunshi kuduri da kuma niyyar ganin an kwance damarar makaman nukiliya da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan Koriya guda biyu. Hakanan Chang ya ce zai yi iya kokarin shi domin ya ga cewa sun tattauna sosai da nufin samu hanyar da za a farfado da shawarwari tsakanin Pyongyang da hukumomin Amurka da ke Washington. rundunonin sojin amurka rundunar sojin kamaru ta karbi aikin gina hanyoyin da ke arewacin kasar kan iyakarta da chad da najeriya bayan da 'yan kwangilar aikin daga china suka kasa karasa aikin domin yawan har-haren da mayakan boko haram suka yi ta kai musu kamar yadda wakilin amurka moki edwin ya aiko mana Wata babbar motar aikin hanya ta injiniyar sojoji ta soma aiki a kan wani yanki da 'yan kwangilar suka yi watsi da shi, wanda yake hada ƙauyukan Kusuri da ke kan iyakar har zuwa Jamaina babban birnin Chadi da kuma jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. ɗaruruwan mutane cike da mamaki ne suka fito domin ganewa idanuwansu wannan lamari ciki har da 'yar kasuwa kuma 'yar siyasa amcres jibrani. ta bayyana cewa suna farin ciki sosai domin maimakon su yi awa goma zuwa goma sha biyu idan aka kammala aikin zai ɗauke su sa'o'i uku kacal. An tsaida wannan aiki da aka fara a ranar 1 ga watan Maris da niyyar haɗa ƙauyen Mora da Banga da Kuzuri a jamhuriyar Kamaru shekaru hudu da suka wuce bayan wani hari da aka kai kan sansanin ma'aikatan hanyoyin 'yan asalin ƙasar China. Hafsat ɗan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon a ƙasar Kamaru, yadda a karo na farko shugaba Paul Biya ya wa ɓangaren Ingilishi mukamai shida ciki har da na ministan cikin gida, amma kuma suka ce 'yan kore ne kurin. Awal garba gare ka. shugaban kasar jamhuriyar kamaru biya ya yi wa gwamnatin kasar gyaran fuska an da ya yi wani abin da ba sabon ba kasancewar ya yi wa 'yan bangaren ingilishin kasar da na kirji an da ya mika musu gurbin ministan cikin gida na kasar ya kwaɓe tsohon ministan cikin gida rene sadi emmanuel ya maida shi cikin fadarsa kana ya maye gurbin sa da paul atanga inji dan asalin birnin baminda yan awaren suka ce bata canza zani ba wanda ne ya sanya na hira da alhaji jibrin mai yaƙi ɗaya ne daga cikin yan awaren ingilishin kishin kasar kuma yana faɗa a ji ya ce su kan akai kasuwa domin dukkan war jace. To yau da wasa shi minista wai da mu ba da shi wai san ma yana minista sa. Haka ma wanda aka sa ita matan nan ita ta sa aka ta ma yara da a university da boya. Aka dubbuki yara aka kori yara yawa an dauko ta sa ta minista. Wannan ministan su ne na sashi shi amma ba ba ministan ɗin anglophone bane. Anglophone ba su san su ba ma su damu da su ba. Ba yi mana komai ba ma tukunna yanzu ne ma aka nuna aka nuna mana cewa ya za abin da baka so a ce shi za baka. Wato an nuna maka cewa ma ba son kama kenan. To wannan ba zai sa ku kwantar da hankali hankalinku ku bi gwamnatin ƙasar Kamaru ba? Ba mana komai ba ma tukunna bari a cewa an so mu nuna mana cewa ana tare da mu. Me to kuke bukata ko yanzu haka? Inda ma yana so ya mana eh, ya nuna mana cewa da mun ji sunan wani ne ma da ba mu san shi a cikin wannan injin din ba ko a cikin mutanen nasa ya tsamo wani da mu ba mu san shi a cikin duk wannan rikicin ba ma da wata kila da mu da amma wanda ya tashi ya je wai zai je shi ne fa ya je sai aka kashe kashe ba min da fa wai ya je zai tara an ana ana cikin zafi waje je taron RDP, a Baminda aka ta aka ta eh, abin nan da kire fita aka kona motar sai gudu wai yawan zuwa an sa shi minista ministan wa aka sa shi na su aka yi wato ko wannan bai gano ku ba kenan a wannan bai gano ba Alhaji Ruwani Sharubutu dan jam'iyyar sai ne mai mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru dama da farkon katuna duk lokacin da kai min tambaya na gaya maka cewa duk abubuwan da 'yan ingilishi suka tambaya ana yi musu kuma yanzu ya iso an gama yin wayannan masu makaranta an ka duba a nam inda ake fita majistri inda ake fita lawyer inda ake fita duk wani babba wanda ka sani ko administration an saka yara wajen saba'in da wani abu ne duk yan ingilishi ne to yanzu gashi an zo kan gwamnati gabaki ta. an dauki musu mutum shida gaba daya kuma ba su minista masu mahimmanci manyan waje to saboda haka muke gaya musu kowane lokaci cewa su yi haƙuri gwamnati abin da suka rubuta kaf ana yi musu. Shugaba biye dai ya kwashe shekaru talatin da biyar yana mulkar ƙasar jamhuriyar Kamaru amma farko kenan da ya miƙa wa 'yan ɓangaren ministan cikin gidan Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To a gaida awal daga kamar kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar ke adawa da sabuwar dokar haraji. suke kuma zargin shugaban majalisar da karkata zuwa wani zance na daban a maimakon tattaunawa kan dokar harajin a wani babban zama a majalisar da aka yi a yau dinnan sule barma gare ka shigowar shugaban majalisar dokokin kasa usaini tinni kenan a zauren majalisar domin buɗe zaman taron da aka soma a yau wanne zai nazarci wasu ƙudurorin dokar da ɓangaren zartarwa ya gabatar daga cikinsu akwai dokar aikin alƙalan shari'a da wacce ke fasalta tsarin mashara'antu da dokar aikin ma'aikatar shige da ficin kaya wato duwan waɗanda gwamnatin ƙasar ke fatan samun haɗin kan wakilan al'umma honorable shitu maman dan majalisa ne a bangaren rinjaye duka wasu ka'idodi da gwamnati za ta dauka in asambile bata nan dole sai an kawo su asambile an yi binciken su an yi nazarin su da ƙwararru masu ba dubutoci shawara a gani abubuwan nan da ake ya yi daidai da bisa luwa ko biyi ba kenan da abin nan da gwamnati ta yi 'yan watannin da bamu nan in dai bisa harkar ka'ida ce bisa luwa ne dole sai an gamu sai an maido shi nan an tantamna an bincika an gani kakane kamata a yi. Yan adawa a majalisar a ta bakin kakakinsu Honorable Sumana Sanda jawabin shugaban majalisar bai zo da wasu abubuwan kai kasuwa ba bisa la'akari da cewa ya fi mai da hankali a kan maganar kwalliyar da ya yi wa gine-ginen majalisar ko da yake bai fayyace adadin kudaden da aka kashe waɗannan ayyuka ba wai ya nuna an yi ma emisikilkin eh, gyaran huska 'yan kasa ba wannan ne wai suna dubi ba tun da yau mutane da talauci ne suna nan suna kuka wani abin da 'yan adawar suka ce sun gano a wannan jawabi Usaini Tinni bai kula da koke-koken da talakawan Nishar ke yi a game da kuncin rayuwar da suke zargin an jefa su ba sakamakon dokar harajin 2018. Yau abin da kasahin kuɗi ya sa talakawa suna ji a Nijar bisa kan shi ne suna so su yi wani tsari ne mu 'yan majalisa ya kamata mu ɗauka domin mu shahe musu hawaye. Amma mun ga ba bisa kan wannan na firistan kin asambile ya yi magana ba kenan mu za mu ci gaba mu tilasa musu su zo bisa kan gaskiya tunda mu duka mun sani da luwa da finance 2018 da sun yi domin su taushe mu talakawa babu wanda zai yarda da shi to amma masu rinjaye na ganin batun tsarin kasafin kuɗi wata magana ce da ta shafi gwamnati ba wai majalisar dokoki ba mu mun yi nazari mun bincike abin da gwamnati ta kawo an duba an riga an sa hannu amma ta rage gwamnati in ta ga al'amarin baya yi tana iya kuma ce a yi wanda ake cewa dozen black tone ta rage gwamnati amma wannan magana yanzu ina gani ya kamata kuma wannan tambaya ku barta saboda ina gani an riga an abin da yawa da aiki wata biyu kenan in babu zancen a koma ana tsugunni tsugunni wannan watanni uku za a shafe 'yan majalisar suna tantaunawa akan kudurorin da gwamnatin nijar ta zo da su a wannan haduwa da ake kira session de loi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger niger kasan mu ta suna wallahi kasan mu sai ta gaida suleiman a najeriya kuma wata 'yan rajin kare yara daga masu safarar su ci binta hafsat baba ta kuka kan wani da ya shigo najeriya cika ransa ba babbaka wakiliyarmu a kaduna binta ibrahim ta tambayi hafsat baba ko mai zafi sai ta ce abin da ya faru ya zo yin sabunta takarda ne zai fita da su to kin ji inda muka kama su to dama suna hannun mu kuma sai wani lauyan shi sai kai shari'a a magistrate to sai magistrate din a ƙarƙashin Emmanuel Yusuf sai suka ce mu ba da yara sai muka ce ba za mu ba da yara ba sai lauyanmu na gwamnati sai ɗaukaka ƙara to shine da aka ɗaukaka ƙara kuma ah, muna ganin cewa tunda wannan sha'ani ne na gwamnati kuma wannan ya sai yaran nan kuma ya riga ya faɗa ya sai yaran nan a rubuce ya riga ya rubuta ya sai namiji dubu ɗari hudu ya sai mata guda biyu dubu ɗari uku da hamsin hamsin kin ga dubu ɗari bakwai ga dubu ɗari hudu bayan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya kenan ba a zaria to sai ya kasance da aka je babbar kotu wata high court kenan ita mai shari'a hannatu balogun abin da ya bamu mamaki sai ta yanke shari'a sai ta ce a ɗauki wa'annan yaran gwamnati ta maida ma da wanda ya je sai wa'annan yara to kuma wannan mutumi da ya sai yaran nan fa ba dan Najeriya bane dan Ghana ne to kin ga mu da muke yaki da safarar yara a duk duniya ma ana yaki da safarar yara sannan kwanan nan bayan tsawon shekaru wajen kusan sha takwas, aka saka mana hannu a dokan nan ta eh, cin zarafin yara sai kasance cewa ta dawo ma da gwamnatin jihar kaduna aiki baya saboda muna da shari'o'i masu kama da irin wannan wanda aka yi cinikin yara muka kwato su eh, a kotu wajen guda shida to kin ga irin wannan ya sa gwamnatin jihar kaduna gaskiya an maida mata al'amari baya sannan kuma ta ƙara ƙarfafa ma irin masu irin wannan safara cewa su je su ci gaba da irin wannan abin da suke yi ba laifi bane a jihar kaduna to duk da haka dai bamu mu kyale ba don dole ne a matsayina na kwamishina da kuma wanda ah, aka dora ma hakkin wannan aiki in je in sanar da shi mai girma gwamna cewa ga abin da ake ciki a jihar kaduna da kuma iyakacin kokarin da muke yi amma kuma ga kuma bayan da muka samu to saboda haka yanzu abin da muke ciki mun ɗaukaka ƙara mun je afe amma ya kamata a ce ko da za mu je fil din nan bai kamata a ce ta ɗauki yaran ta ce a maida musu ba saboda yanzu haka maganar da nake ba mu san matsayin yaran nan ba ya gudu ne bai gudu ba mai ake ciki Allahu alam gaskiya ba mu sani ba to wani hujja ita kotu ta bayar don ba da yaran ga mutumin da aka ce sai yayi To ita um, mai shari'a Hannatu Balogun ta ce ta yadda da wannan shari'a da shi na karamin kotu Emmanuel ya yanke cewa a maida musu da yara. Ba su da ba su dai faɗa mana wata hujja ba kawai dai sun ce mu maida waɗannan yara. To kuma kin ga wannan aiki ne ai na gwamnati ba wai kaman a ce tsakanin Hafsat ne da su waɗannan mutane ba a'a tsakanin gwamnati ne na jihar Kaduna da shi wannan dan Ghana wanda ya sai waɗannan yara. Ita ma kanta ko kuma su kansu masu shari'a nan su guda biyu da Emmanuel Yusuf da ita Hannatu Balogun ai suna aiki ma gwamnati ne. Kuma kamar kamata a matsayin su na lauya mu muna gani duk da ni ba lauya bace cewa ya kamata a ce an haɗa hannu an kare mutuncin jihar Kaduna an kare mutuncin 'ya'yan jihar Kaduna kuma an tabbatar cewa mai laifi an hukunta shi domin me na tambaye shi shi wannan dan Ghana ce shin a Ghana zaka iya yin haka yace dokar kasa ta Ghana bata bari yi haka ba to sai muke gani ta menene zai sa dokar kasar Najeriya ta ce an yi haka don ba wata doka da a duniya da za a ce yau mutumin da ya sayi 'ya'ya yake safarar yara a ce an ɗauki yaran nan an miƙa mishi to amma kotu su suka san daidai ita mai shari'a Hannatu Balogun da shi Emmanuel Yusuf su suka san abin da yasa suka ɗauki wa'annan yara suka maida Hajiya Hafsat Baba yar gwagwarmaya a hirarta da Binta Ibrahim wakiliyarmu a Kaduna. To yanzu kuma bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na yau ya fara tattaki zuwa lungu da saƙo a cikin Najeriya don duba yanayi da iyaye da ɗalibai suke ciki, musamman ɗalibai masu kammala makarantun sakandare da zimmar tafiya makarantun gaba, ko dai jami'o'i ko kwalejojin ilimi da kwalejojin kimiyya da fasaha. iyaye da dama na ganin cewar gwamnatoci a duk matakai ba sa tallafawa wajen ganin ilimi ya haɓaka. Hasali ma suna ganin cewar gwamnatoci ne ke zama ummul haba'isin rashin ilmantar da 'ya'yansu. Ganin yadda ake tsawwala kudaden jarabawar kammala sakandare wayek da neko. wakili sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna garin gwamna, Binta Ibrahim ta yi tattaki don jin ƙorafe-ƙorafen al'umma da zimmar shaida ma mahukunta irin halin da al'umma suke ciki. makaranta al'umma. A duk lokacin da aka shiga zangon karatu na ƙarshe a matakin makarantar gaba da firamare wato aji shida, hankalin iyaye da ɗaliban makarantun kan koma ne akan kuɗaɗen da za a nemi su biya domin zana jarabawar gama gari ta wayek da neko. Waɗannan jarabawoyin su ne siraɗin da kowane ɗalibi kan hau don samun gurbin ci gaba da karatu a mataki na gaba. Yawan kuɗaɗen sukan danganta ne da irin makarantar da ɗalibi ya yi, walau ta gwamnati ko kuma ta kuɗi. A makarantun gwamnati dai kudaden na kama ne daga dubu goma sha biyu zuwa sha biyar da ɗoriya akan kowace jarabawa wato neko ko WAEC. Yayin da makarantu masu zaman kansu kan amshi fiye da hakan. Wannan hali da ɗaliban musamman marasa galihu ke fuskanta ya sa su yawan koka bisa al'amarin. Sunana Ibrahim Abdulaziz, ina SS3 a 2. Dalilin da ya sa har yanzu ban biya kuɗin wayek ba shine gaskiya yanzu halin da ake ciki yanzu ba a samun kuɗi amma na yi ƙoƙari da aikin da nake zuwa na yi ƙoƙari na tara 5000 na zo makaranta na yi depositin to yanzu abin da rage mun shine 10100 naira ga shi kuma lokaci ya ƙure to muna nan dai ma ta buga buga da ni da mahaifina ya ce in Allah da za a samu a ƙara cika mun sauran ga kuma yanzu bayan wannan ma in Allah ya sa mun gama akwai jam da yake jiran mu sannan bai zama lallai kuma a ce zama ɗaya ka cinye jarabawan ba ka zama ka samu kredit ɗinka kuma gaskiya ni na ɗauki abin ma kamar ana mana kasuwanci ne da jarabawan wayar da ne ku dan bai zama lallai ake zama ɗaya ka zauna ka ci ba. sunana lukman jima amin ss3 ban biya kudin wayar ba ƙari yanzu kuma mu ya ce bai da kudi ne kudin ma ya yi mai yawa ga shi kuma mu a gida muna da yawa to yanzu ni wai sai next year ma. to ga shi makarantar gwamnati kake ba na ma kuɗi ba kuma gashi kana korafi akan cewa kuɗin ya muku yawa abin ya yawa saboda karatun ba zai shiga ma kana nan ka zo aji maybe ma baka ci abinci ba ka zo makaranta kuma ga wasu kuɗaɗe kuma wai suna nan wai ana so wai zaka biya su da me zaka ji da karatun zaka je kaji kana sauraron jarabawa ta to da koko da kuɗin da zaka je ka biya ka zo kai jarabawa mutum na hawa a cikin shi me na ina na samu na ci na safe na zo ila kuma shikenan in na je na rana ire ire kama kame tun ina aji ina jin yunwa to ta kuma zan tara kuɗi in je in biya wai har dubu dubunnai kuma babban matsalan abin da ake samu yanzu ba ma ka zo ka yi jarabawan ba cin ma ya zo ya zama wahala ba ka ganin saboda ba kwa mai da hankali a karatu ne shi sa ba kwa ci to ba za a ce ba hakan ba a ko inda e ba sa mai da hankali akan abin da ake koya musu a ko kuma waɗanda suna mai da hankali amma me wani abun daga can su masu gudanar da ita jarabawan ma'ana sakamakon wani lokacin gaskiya da gurin su ake samu kamar yadda nan zaka samu wayannan dai suna karatu iya karatu su ga sun ci sai ga kuma wasu cin ba wanda kuma za ka ga gashi bai wannan ba kuma sai ga kuma ya ci jarabawan. Shi ma wani malami a makarantar sakandare ta gwamnati da ke cikin jihar Kaduna wanda ya nemi a saka ya sunansa ya bayyana yadda al'amarin yake. A ƙa'idanci dama aikin gwamnati aka ɗan sa wani abu a kira MP not shi ne muke kira admin charge ba wani kuɗin kirki ba ne. Wannan kafin a sa shi makarantu sukan haɗu da su manyan gwamnati duk shekara kafin a yanke hukuncin kafin da za a ƙara wanda shi muke kira admin charge da wani shekaran ɗari biyar wani shekaran dubu ɗaya kama wani shekaran dubu ɗaya sa. me ake yi da shi admin charge wato wannan kuɗi da ake sa dubu ɗaya wato harkoki na tafiyar da wannan jarabawan ne kamar photocopy waɗansu abubuwa na document ɗin wannan jarabawan da waɗansu abubuwa da bai sa karya karya ba to shi ya riga ta jarabawa wato harka ne ba za ka yanke hukunci ba sai ka faɗi iyakacin fasalin ka ko ba wannan jarabawa ba ko jarabawa ta makaranta a wani za ka yi jarabawa wanda ke tunanin zai ci jarabawa sai ka bai ci ba su amma da a ƙa'idance dai ko ta waje ne ko ta cikin gida ne jarabawa in da yaro ya tsaye karatu akan samu a dashi a shan ci jarabawa nan Mala Abdulmumini uba ne ga yara uku wanda ya gaza biyan kuɗin waye ɗin ya yi mana ƙarin bayani kamar haka. Ana sai da tumatir da albasa. Ina da yana mutum biyu sun gama sakandare saboda ma ba hali sa su zana waye to amma nayi nayi abun ya gagara saboda haka ma yara ma guda biyu wani ma ya samu dama su tafi aikin soja amma saboda ku zana ba yana ma dole na hakura a yanzu haka ma ina da wata yarinya bana ma za su zana to saboda ba hali din ba su zana ba zan tana gida kuma ta yi naci ta so ta ga aikin nurse amma saboda ba tuwa zan yi na riga na hakura saboda hidima ta riga ta yawa to gwamnati kuma yana ta an tausaya mana talakawa to mun san ta tausaya mana dangane da korafi da ake wa waye na tuntubi zonal coordinator nasu wato mr fm gayya a ofishinsu a kaduna ya yi bayani akan yadda suke sarrafa kuɗin da suke karɓa a wurin ɗalibai na farko kudin jarabawan ba dubu goma sha biyar ba ne dubu goma sha daya da dari takwas da casa'in wannan jarabawan akan yi shi ya kai kwanaki sittin da wani abu wajen ne ana biyan masu kai jarabawan masu makin da kuma wasu abubuwan da na zirga-zirga so duk wani da ya ce wai eh, jaraba mu yana da tsada ya tuna fa akwai wasu da suna exam din su rana daya kawai objective ne suke yi a tambaye su nawa ne suke caji masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin muna miƙa godiya ta musamman ga wakiliyar sashen Hausa, Binta Ibrahim, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku a kullum, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. a maza Ta gaida su da jama'arsa yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakon farko ya ce Salam VOA Hausa, muna fatan kwamitin da gwamnatin Najeriya ta nada da zumar bincike akan sillar sace 'yan matan garin Dabci a jihar Yobe kwalliya ta biya kudin sabulu. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Malam Usaini Dangwata Karasuwa da magaji Alaska tashar magarya Kumu. Sai kuma sako na gaba ya ce Salam VOA Hausa, cece ku ce da kungiyoyin kare hakkin dan adam suke yi da gwamnatin jamhuriyar Nijar kan kasafin kuɗin takwas bai dace ba da fatan za a yi zaman teburin sulhu sako daga Rulwan Ibrahim London Uba da yawo Uba Tela sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa wallafa littafi a kan yaƙi da cin hanci da rasha a Najeriya da jakadan Amurka ya yi abin dubawa ne da fatan zai ƙara wa mahukunta kaimi sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura sai kuma sako na gaba ya ce VOA Hausa Allah ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Borno da arewacin Najeriya amin summa amin Sako daga ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka a gaskiya mun gaji da irin kwamitocin da ake kafawa da nufin bincike daga baya kuma sai mu ji shiru kamar an aiki bawa garin su wai ma shin me amfanin kafa kwamitin idan ba neman dogon turanci ba a ƙarshe nake fatan gwamnati za ta daina kashe kuɗinta akan kafa kwamitocin da ba su da amfani sako daga Yusuf M Ramadan mai gwambawa sai kuma sako na gaba ya ce ina taya al'ummar ƙasar ga Ghana murna cika shekaru 61 da samun 'yancin kan kasar sako daga buba mai goro gashuwa sai kuma sako na ƙarshe ya ce kai 'yan Najeriya muna cikin matsalar rashin tsaro. Gwamnatin APC kin gaza wa al'umman Najeriya kan alkawarin tsaro da kuka yi mana. Sako daga safarawa hakilu almajirawa malumfashi da Abul Khairi da Maimuna matar Audu. To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa taƙaitattu. ba tare da an samu jam'iyya ɗaya wacce ta samu nasara ba a zaben da aka yi a italiya bisa la'akari da hasashen da ake yi kan zaben a yau litinin kasar wacce tuni take fama da rarrabuwar kawuna lamarin zai kara jefa kasar cikin rashin tabbas inda za a yi ta shawarwari da zummar kafa gwamnatin haɗin gwiwa lamarin da zai kara tsawaita rashin tabbas a kasar da take ɗaya daga cikin manyan tattalin arzikin turai italiya ta fuskanci juyin juya halin siyasa ganin yadda galibin 'yan kasar suka yi watsi da jam'iyyun kasar da aka sani suka rungumi sabbin jam'iyyu da wasu aƙidoji wanda a baya bayan nan ake kallon su a zaman masu tsatsauran ra'ayi. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter a yau Litinin, inda ya bayyana cewa abu ɗaya ne zai saka shi janye niyyar da ya yi ta saka haraji mai yawa ga ƙarafa da dalma da ake shigo da su Amurka. To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai kuma can da daddare lokacin da za a ji wasu sabbin shirye-shiryen yanzu dai a dakaci shirin yau da gobe. Daddare kuma za a kira wayanmu a bayyana ra'ayi kan zargin da ake ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa bai ziyartar waɗanda aka musu tadi musamman ma na rayuka da dukiyoyi. Lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku sai Allah kai mu.